na farko dai duk ta fi natsuwa da kula da addini ga zuwa jam'i a kan lokaci mutum tun zuwanta queen amina kullum sai ta share masallaci ita take riga kowa zuwa masallaci da asuba ta fi kowa iya larabci ta fi kowa iya karatun alkur'ani mai girma ta fi kowa iya kira'a da tajwid to in ba a ba wa fa'iza ahmad amira a makarantar nan ba ki gaya mun wa za a bawa to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba nan bakin ummu ya mutu naja'atu ta ci gaba da cewa duk faɗin queen amina babu mai tsantseni da addini irin fa'iza ummu ta ce tana takura wa kanta ne kawai duk sanyi ba ta jinsa sai ta je masallaci da asuba da rana baka huta ba da yamma baka huta ba haka dare ai ba zuwa masallaci yin sallah ne ke sanyawa Allah ya karbi sallar ka ba sai kuwa wani ta ce a'udhu billahi kin yi kuskure Khadija don duk taku ɗaya zuwa masallaci lada ce da babu wanda ya san adadin ta sai sarkin sarakunan da ke bada ita sannan sallar jam'i ladata ta ninka ta mutum ɗaya ko taka bata yi kyau ba ubangiji zai duba ta na kusa da kai ya baka ladan ai ba ma za a kwatanta ba kiwa ce kawai take damun mu. Allah ya yi mana ni dai ban tanka musu ba har suka gaji suka watse to washe gari yaya hawa ta zo har ajinmu ta shigo da kaya a leda da wasiƙa ta ce in baiwa ummi daga fa'is jiya su hajiya suka dawo daga ƙasar ukraine sauran kayan bai yiwa a kawo su makaranta in mun koma gida ta gani na ce ayya yaya hawa da kin miƙa mata ajinsu don ni za ta bari da ɗaukar kayan zuwa ɗakin kwananmu ya wata yi dariya ta ce a na manta fa kayan da suka fito hannun fa'iz abubakar ne abokin faɗan fa'iza ko to eh, ya kamata ki yafi ɗan uwanki haka girma ya hauku kuma ta ƙuruciya baya hakan nan yan uwa kuke na idariyar yaƙi kawai a raina na ce me zai kankare ƙiyayya fa'iz a zuciyata wallahi babu shi ya hawa fa'iz bai so na bai son mahaifiyata bai ganin girmanta balle darajarta ya kuwa za a yi in taɓa shiri da shi a rayuwata hmm, mu dai irin ta mu zumuntar kenan na shigo ɗakin mu a gaje take na ajiye jakar makaranta ta na zauna gefen gadona ina sabula safar kafata nan na fada bayi na dan watsa ruwan sanyi a jikina kasancewar ana tsakiyar yanayin zafi ƙarshen watan yuli na fito na sanya riga da wando na yadin housewares ɗinmu na ɗan kishin gida ina hutawa sai umu ta shigo da gudu-gudu da kaya da takarda ta kuwa faɗo min a jiki tana shekar wata irin dariya farin ciki sai ta kara min takarda a fuska bayan ta zube kayanta a gadona sassanyen kamshin da takarda ke yi na turaren da na daɗe ban ji kwantaccen kamshi irinsa ba ne tun can wani lokaci mai tsayi da ya shuɗe na lumshi gajiyayyun idanuwa na a hankali na janye hannunta da takarda daga fuskata na dube ta cikin mutuwar jiki da ta zuciya gaba ɗaya ta kwanta kusa da ni fuskar ta ɗauke da annurin farin ciki da zumuɗi bayyananne irin dai wanda aka sani a duk lokacin da wata zuciya ma'abociyar bege ta samu saƙon masoyanta bayan lokaci mai tsawo haulatu da naja suka shigo suka zazzauna a gadon ummi da ke fuskantar nawa daidai lokacin da umma ke fitar da kayan ledar da ta shigo da ita da ya yi hau wata bani in ba ta na ƙi karɓowa littafin zane ne irin wanda su umma ke amfani da su sai alƙaluman zane fenti kala-kala 'yan waje da agogon hannu ruwan silba da zobe shi ma na silba mai kyau umma ta sanya a yatsan ta babban ya yi mata cif duk yadda ta juya hannunta sai zobin ya yi walainiya da rungume su haulatu tana dariyar daɗi ga ni kashe ni haulatu ta ce hala saƙon yaya fa'iz ne da kullum ake ba mu labari mai cin zalin fa'iza ummi munna take bakin ya gaza rufo sai ta zaro hotuna cikin ambulan ɗin wasiƙar jikinta na rawa da karkarwa ta buɗe suka fara gani kyakkyawan hoton fa'iz ne sanye cikin jibgiyar rigar leda mai kare sanyi wadda ta sauko har gwiwarsa yana tsaye cikin dusar kankara ba ka ganin komai jikinsa sai fuskarsa domin hatta hannayensa cikin bakaken safar hannu suke hoto na biyu sanyi yake cikin uniform na masu koyon tukin jirgin sama cikin karamin jirgi wato jet da wasu abokan karatun safarare da bakaki fuskar shi ta fi fitowa a wannan ɗin sosai yan matan uku suka ci gaba da kallon hotunan guda biyu suna kaɗa kai kamar ƙadangaru da ƙyar naja'atu ta iya buɗe baki ta ce khadija ya yi fa'iz ɗin ne ummi ta rungume hoton cikin lumshi ido ta ce yes fa'iz kenan naja'atu yau kin ga yayan mu fa'iz tabbas ya fa'iz ne ni kaina ya canza min sosai fiye da yadda na san shi ya yi fa'iz ya ƙara kyau kwarai ya yi kima da haske ya kuma ƙara girma cikin shekaru uku kacal kai abin da mamaki sai kuwa walata ta ce amma yana da kyau fiye da ku duka ko in ce fiye da dukkan zuri'a ku da na sani na so a ce yadda yake da kyau yana da mahaɗinsa wato kirki amma kyau ba hali aikin dan maciji ne don ku canza jimawa ummi ta sha ba su labari na da fa'izu daga ƙuruciya da rashin kirkin sagare mu sai ummi ta yi murmushi kawai ta ce haule yadda kika ji labarin yaya fa'iz da fa'iza ne kurin ya sanya kika fasara shi da haka amma yana da kirki da za ki gan shi a zahiri rantsewa zaki ba zai ko kusa da taba iya aikata abin da yake aikatawa ba ni kadai na fahimci fa'iz cike da waje zan iya rantsewa babu wanda ya kai ni sanin ya yi fa'iz a gidanmu akwai dalilin da ya sa fa'iz yake kyarar fa'iza wanda babu wanda ya sani sai shi ɗaya sai allah da ya halicce mu amma wallahi ba gundarin halin shi kenan ba kai kuma dai halinsa ne to ni umme khadija ina son shi haka zan iya jure kowane irin halin shi idan na yi sa'a samun shi a matsayin miji ina son sa da yawa haulatu kamar yadda na fahimci shi ma yana so na kawai ba zai furta ba ne ko ya nuna kamar yadda yaya aliyu ke nuna ma fa'iza ban san ina son shi ba haula sai ranar da zai tafi sai ta yi shiru tana kallon yatsar kafata kafin ta yi murmushi a hankali ta ce wannan ya faru ne a dalilin babu auren na gani ina so cikin zuriya mu da famili mu duka sama da komai fa'iz jaban ne wajen halayya da ɗabi'a wanda zai ce miki ya san dukkan halin shi wallahi ya faɗi ƙarya saboda kullum sabon hali yake sakewa tamkar hawainiya mai canza launi daga wannan zuwa wancan irin waɗannan mutanen ma'abota ƙasƙantar da kansu ga abin da zuciyarsu ke matuƙar su tsiraru ne a cikin al'umma ta girgiza kai su kuma kamar masu ɗaukar darasin tarihi sai gyaɗa kai suke don haushi kamar na haɗa kawunan nasu su duka ukun na gwara da suka tsaya suna sauraron shirmen ummi da bata san inda ke mata ciwo ba ta ci gaba da cewa ni dai ku taya na addu'a Allah ya sa hajiya ta haɗa muni da fa'is don in ba ya fa'is ta bani ba ba na jin zan iya aure a rayuwata na gwammace in mutu hakan nan ban yi aure ba zan jira fa'is ko da shekaru nawa zai bai dawo daga ƙasar ukraine ba in dai har hajiya ba ta yi tunanin aurar da ni ga wani shi ba fa'iza ta ce a hankali na jiyo da kaina sashen da su ummi ke zaune na dube ta tsaf shin mafarki nake ko ko a farki ido na biyu ummi na son fa'iz fa'iz na son ummi eh wannan haka yake daga can cikin wani sako na ta aka bani amsar tabbas biri ya yi kama da mutum don yawan zancen fa'iz da ummi ke yi har ya so ya ɓaci bana jan akwai ranar allah da za ta fito ta faɗi bakin ummu bai ambaci kalmar yaya fa'iz ba na kuma sha jin an ce adadin soyayya kada abu adadin yawan ambatonsa a bakinka sai kuwa na ce amma ummi kin cika banza sha sha sha dabba mahaukaciya wadda bata san ciwon kanta ba ban san san da kalaman suka yo ambaliya daga bakina ba kafin hawaye su shimfiɗo a kuma tuna na so mace sheka kuka sosai su duka suka dube ni a razane sai na miƙe tsaye na shiga nuna ummi da babban yatsa na idona a rufe bana ko ganin abin da yake gabana na surfe ta ta zagin da ba ta taba tsammani daga gare ni ba a ƙarshe na ƙara zance na da cewa ummi in har kin yadda ke auri fa'iz to ki sani ƙarshen zumunci na da ke ya zo ko a hanya muka gamu babu gaisuwa tsakaninmu fa'iz kike so ummi kyawun fuska ne zai ruɗe ki ki manta da waye fa'iz fa'izin gidan baban kaduna ne fa kyawun fuska zai ruɗe ki mugu azalumi makaryaci masharranci mugun da bai san girman zumunci da girman iyaye ba mutumin da ya nuna mana kyara da tsangwama irin wadda wani ɗan uwa bai taɓa nuna wani ɗan uwansa ba fa'iz hafizin hajiya shi kike so ummi murya ta hada kushewa ta yi a wannan lokacin na dube ta da dukkan idanuna na ce umma kin manta baya kin manta duk abubuwan mugunta da tsanar da ya yi fa'iz ya yi mana shin farar fata ko ko zuwa rasha ya ruɗe yake ga son faiz ummi ko ko tukin jirgi da yake ko a daidai nan ne ran umme mugun ɓaci domin da kallo na kawai take kamar ta ga mahaukaciya ta ce ke fa'iza dakata cin mutuncin naki ya isa haka ya ishe ki kin ji ko kada ki ƙara don ko ni ba 'yar cikin ki bace da za ki sa ni gaba kina min wannan hayagagar ba tsoron ki nake ba da kin ki da kin so fa'iz dan uwanmu ne mu ne ko me fa'iz ya yi miki ya ce a ce kin manta hakan nan kawo yanzu ashe haka kike da riko da gaba wadda ta wuce ta musulunci wai ki baki san kurciya bane? ne ke abu baya taba zuwa ya wuce a wurin ki? to fa'iza ina son fa'iz fi sabilillahi na faɗa a yau na ƙara da babban murya i love Fais kuma insha allahu ne mijina ki duk abin da zaki kada allah ya sa ki kula mu kada allah ya sa mu yi zumunci in na auri Fais don allah kada ki zo gidana in na haihu da yaya Fais don allah kada ki zo barka kada kuma ki kawo riga ki ce a sa wa ɗan ko a tamfa in yi zanen goyo in ce dai shine zumuncin ko ni babu abin da fa'iz ya yi min baya ga yanke gashi wanda daga baya ya zo ya zame min alheri domin ya zamo silar da na yi gashi irin wanda ban taba zaton zan yi ba don fa'iz ya taba yanke wa ummi duka jelunan kitsonta da ya kamata a ɗakinsa ta ɗauki hotonsa ta ɓoye cikin hijabi za ta fita ta ce don haka wata mugunta ko cin mutunci ko wulaƙanci ke suka shafa matsalar ku ce tsakanina da fa'iz daban ki da fa'iz daban ban ga dalilin da zaki hada ki mana jimla cikin al'amarin ba don haka ni a wajena komai ya wuce lafiyar allah muka rabu ni da ya fa'iz cike da begen juna da fahimtar juna insha allahu sai kin goya 'ya'yana da fa'iz kin ji ko fa'iza ta faɗa cikin ƙaraji da zazzaru idanuwa duka a lokaci ɗaya tamkar zararriya. sai ta daga hoton fa'iz ta kai bakinta ta sumbata ta kuma rungume a kirjinta ta ce fa'iza kin ce farar fata da kyan fa'iz ya ruɗe ni ga son shi ko shin kin manta ni ma fara ce ba baka kamar ki ba kyawu na dangi duk ina da shi kina kuma tsammanin zuwan yayi fa'iz ƙasar ukraine da tukin jirgi ne ya karkato zuciyata ga ƙaunar shi kin yi kuskure da wannan tunanin naki mara tushe fa'iza to bari in gaya miki sirri na da ko mahaifiyata da shi kansa ya yi fa'iz ba su sani ba na fara son fa'iz ne daga ranar da ya ɗauko na a gusau ya taho ya baki a makaranta ehe wata irin sarawa kai na yi na rasa mai zancewa ummi don bakin ciki da dai a gida ne ba makaranta ba to da ɗora hannuwa zan yi a kai in fasa mata kururuwa ko in rufe ta da doka to tun da babu damar yin ko ɗaya daga ciki sai na ce kai co kin cuci kanki ummi tun da kika saya wa zuciyarki soyayya wanda bai cancanta ba bai san mutuncin ɗan adam ba balle ɗan uwansa na jini na tausaya miki ummi muddin kika yadda kika auri wannan mugun mutum na rantse sunanki sori sai ta katse ni da cewa a ki ce ma sunana asarar duniya ba sori ba bari in gaya miki gaskiya yanzu na saka dan ba a son fa'iz muktar abubakar na cikin kuwa bata wayonki ummi wallahi kika aure shi zaki kwashi ki a hannu na rantse mai hali baya eh baya fasa halinsa ba fa'iza ta karasa ta nemi dariyar tura haushi ta kuwa tura din ta ci gaba da cewa a gani na wannan ba damuwa ke bace tunda dai ba ke za ki zauna mun da shi ba ba ta shafe ki ba kowace irin rayuwa za mu yi ne da ya fa'is tunda abin sa kai ne ina son sha a haka shi ne kadai ya tara dukkan abubuwan da nake so ga ɗa namiji har ma ya zarta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 baya taba rike dewa ya dawo yanka ko me kuwa zai faru sai in ya ga ƙiyayya tasa ba mai ci ba